Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labarin duniya mai karantawa Phil Hashim Gumel. Jiya Asabar sojojin gwamnati Afghanistan sun fafata a wani hari da mayakan Taliban suka kai Laksharga babban birnin lardin Helmand da ke fama da rikici kuma jama'ai sun ce ana ci gaba da artaba a sassan birnin. an bayar da rahoton cewa dukkan bangarorin da ke fada da juna sun yi asara mai yawa mummunan fada ya tilasta fararen hula tserewa yayin da ake zargin sojojin saman afghanistan sun kai harin bam tare da lalata asibitin birnin wata kungiyar ba da agajin lafiya ta italiya mai suna emergency ta tabbatar da fada a cikin birnin laksharga asibitin ya cika ya zuwa yanzu mun ƙara gadaje hudu kungiyar ta kafe a shafinta na twitter jihar florida ta amurka ta samu mutane sabbin kamuwa da cutar coronavirus har 21,683 a jiya asabar wanda ya sa jihar da ke kudu maso gabashin amurka ta zama jihar da ta fama da cutar a cewar cibiyar daƙile cututtuka ta amurka cdc A baya, jihar ta samu mutane 19,334 da suka kamu da cutar corona coronavirus a ranar bakwai ga watan Janairu, kafin allurar rigakafi ta samu sosai. A cewar bayanan lafiya daga gwamnatin tarayya, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. Jihar Florida, wacce ke da kusan mutane miliyan 21.5 yanzu tana da kusan kashi ɗaya cikin biyar na duk sabbin kamuwa da cutar coronavirus a amurka in ji cibiyar cdc jihar ta samu mutane sabbin kamuwa da coronavirus bakwai a ranar juma'a a ranar da gwamnan jihar ron desantis ya hana makarantu tilasta wa ɗalibai sanya abin rufe fuska a lokacin da suka koma ajujuwa a cikin watan agusta. Hukumomi sun faɗa jiya Asabar cewa ana tsare da mutane goma da ke zargi da kisan mutane bakwai da ƙabilar Kurdawa a tsakiyar lardin kwanya na Turkiya. 'Yan uwa sun ce harin ya samo asali ne daga kabilanci yayin da hukumomi ke ɗora laifin rashin jituwa da aka daɗe ana yi tsakanin iyalai biyu. An kashe mutane bakwai daga dangin Didiogulu a wani mummunan harin bindiga a ranar Juma'a. Wata sanarwa daga ofishin mai gabatar da ƙara na kwanya. ta ce shaidar farko ta nuna wani ci gaba da fada tsakanin iyalai biyu da ke zaune a yankin ɗaya. Amma lauyan iyalan da kuma jam'iyyar adawa da ke goyon bayan kurdawa sun ce kisan na da nasaba da kabilanci. Bayan harin da aka kai a watan Mayu, wani daga cikin dangin wanda ke cikin waɗanda harin ya ritsa da su a ranar Juma'a ya faɗa kafafen ya labarai cewa ana musguna musu da kai musu hari saboda kasancewarsu kurdawa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubin dubatan mutane sun yi zanga-zanga kan rashin adalci wajen ba da sassauci na musamman kan dokar coronavirus a Faransa ta hanyar wucewa ta fara da sauran biranen Faransa ranar Asabar. Yawancin zanga-zanga ta lumana ce, amma wasu a birnin Faris sun yi aron gama da 'yan sandan kwantar da tarzoma waɗanda suka harba hayaƙi mai sa hawaye. kimanin jami'an tsaro dubu uku ne aka girke a kewayen babban birnin na faransa don yin zanga-zanga a ƙarshen mako na uku don nuna adawa da amfani da shaida don shiga gidajen cin abinci da sauran wurare nan ba da jimawa ba 'yan sandan fara sun taru kusa da hanyar champs don tsare sananniyar hanyar duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. sake saduwa a wani sabon shirin zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne akan matsaloli da suke ciwo mata tuwo a ƙwarya a wannan ƙasa tamu, kama daga kiwon lafiyarsu, cin zarafin mata da yara, siyasa, zamantakewa ta aure, talauci da rashin kuɗi, ilimi da dukkan abin da ya shafe su. A yau za mu ɗora ne a inda Hajiya Bilkisu Usman take so ta ƙara bayani. Hajiya gare ki. Na ina son yi saurin fadi faɗi abubuwa game da wanda ku faɗa na ɗaya shine idan har muna son mu samu nasara tun da ba mu kai ga ibon haɗin tamu jam'iyya ba yadda ake a yanzu ma muna iya mu nuna ma duk waɗanda a 'yan siyasa cewa ga right su waɗanga waɗanda um, they should go on advocacy to a yi enlightening ɗin mutane a nuna musu cewa akwai wannan abun fa amma ana zaluncin ku don ba a son a yi implementing din wannan law ɗin na ɗaya kenan na biyu ina son duk ni dai gwamnonin arewa ana cewa education is free irin a arewa amma ba ilimin kyauta ba ne ina son a koma a ga cewa ilimi ya zama na kyauta daga primary har zuwa secondary at least akwai waɗanda ake cema akwai project kala-kala da gwamnati ke shiga tare da world bank akwai wanda ake ce ma better service delivery education delivery for for all akwai state din da suke implemented to idan state din nan sun bada sun ce ilimi daidai ne an zo an ce babu littawai babu kaza su wa'annan kungiyar um, um, better education services me amfanin su saboda mutane ba su da fadakar sanin yancin su da right din su da yadda abubuwa suke so babu abu na farko in banda mu koma dan Allah a ilmantar da mutane a ilimantar da 'ya'yanmu a ba su free education daga local level from that level idan aka je advocacy za su wasan sannan dan Allah NGOs in da ke aiki waɗanda ke aiki suna taimaka ma suna tallafa ma yara ko mata ko waye dan Allah su koma su yi aiki tsakani da Allah su taimaka ma 'ya'yan nan su taimaka ma matan nan su taimaka ma 'ya'yan nan namu da suke kan titi su taimaka ma 'ya'yan nan namu da suke shaye-shaye su taimaka ma 'ya'yan nan namu da ke talla duk ana iya maganin su ba wani abu ba ne Ga Habiba Ahmed ta Rwafa tana so ta ce wani abu, na ga ta kosa ne. To ina son kara da abin da hajiya ta faɗa. Abin shine gaskiya NGOs suna iyaka ƙoƙarinsu. Amma kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu suna iyaka ƙoƙarinsu. Amma abin da na faɗa daga baya, duty bearers does mu masu kula da juna ba wai za mu bar komai a hannun NGO ba ko gwamnati. Ya kamata mu da kanmu mu dubi kanmu mu duba abin da ya fi mana mutunci abin da kuma zai fitar da mu daga cikin kunya da kuma zalunci mu fito kuma mu yi abin da ya kamata. dan an ce za a bar wa gwamnati wannan abin za su ka kokarin su kuma su bar sauran to a yanzu hajiya mariya ibrahim baba ke ma ba a faɗi shekarun da kika ɗauka kina gwagwarmaya a fagen siyasar najeriya ba har takara ta yi a shekara 2007 ƙarƙashin jam'iyyar ppa ta tsaya a takara a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa a jam'iyyar ppa amma ba su yi tasiri ba su ma a lokacin To kafin ki ce kome, bari mu miƙa wannan na'ura ta magana ga Lady Yasmin. Ita ce za a ce wakiliyar <laughs> Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan zauren yau. Da za ta iya fito mana da hanyoyi da za mu shawo kan waɗannan matsaloli da kuma yadda za mu curu wuri guda in ma kuɗin ne mu nema mu samu magance waɗannan matsalolin. Hajiya ma da ya matsala ce za ki bayyana? To, kafin a miƙa wa Lady Yasmin. Assalamu alaikum 'yan na mata. Shi mutum ɗaya bai ɗaukan jinka yadda aka ce mu haɗa kai a matsayinmu na mata wannan haɗuwan da aka yi yau bai kamata mu watse ba tare da mun assasa wani abu mu shuka irin da yau mu fara bashi ruwa ya yi growing so ba za mu watse nan ba gaskiya mu haɗu mu kafa wannan tsarin tafiyar da yadda za a samu a tabbatar da women congress yadda duk abin da ya tashi a kowane bangare especially munan arewa za mu tashi mai magana da, da muryan jama'a ba kai ka tafi kai kadai ba in ka tafi kai kadai ba wanda zai saurare ka sai a ce kai mahaukaci ne ma amma in ka tafi a kungiyance to za a saurare ka so wannan bai kamata mu watse nan ba mu tunanin kafa wannan abun ba ɗaya kenan na biyun su kun kasance ilimi ilimi ilimi da ake magana akai to mu koma baya kun ga da muna da teacher training colleges duk wanda yake da sha'awar zama malami sai ya je an masa bita an koya masa yadda zai zama malami to yanzu an wayi gari duk an soke wannan babu kawai yaro ne yanzu ya university ya gama kuma kun san irin university product da muke samu yanzu wani ma biya ake masa jarabawan bai zuwa aji ya fito da certificate din ya je ya service sai a tura shi wata makaranta ya je karantar da yara bai ma san me yake koya musu ba to yaran da aka kai su makaranta ana karantar da su wanda bai iya ba ya kai su yana karanta me yake koya musu saboda kinga idan aka kafa wannan congress for women congress din nan duk irin waɗannan mishkiloli za mu rika zakulo su muna zuwa muna tinkaran gwamnati da shi mu ce teachers training schools dole su dawo ga dalilan mu kuma mu bi mu tsaya tsayin daka to ni ina ganin wannan ya kamata mu duba wannan bangaren saboda haka to barin ba ita hajja gashi assalamu alaikum Allah ya ba mu sa'a kamar da abubuwan na maganganun da aka faɗa gaskiya duk masu taba zuciya ne kamar yadda kika faɗa da kuma sauran kowa ya bayani lallai kada mu tashi daga wurin nan sai mun fitarwa da kanmu hanyoyin fita da mu yi congress na women din nan yadda ita yar uwa ta yar siyasa din nan ta yi magana muna buƙatar wannan idan muka yi wannan congress na women din to za mu yi amfani da wannan damar mu ce ga stand dinmu ga abin da muke bukata lallai gwamnati ta yi mana daga local government state government da federal da kuma international community kuma kada mu nisa da abin a ce tun yanzu kafin mu fita ma a ce mu fitar da kanmu ga representative sannan mu fitar da kanmu a ce wani lokaci next time za mu yi meeting sannan mu fitar da kanmu suwa za mu fara zuwa mu sama mutanen da suka nuna kauna a abubuwan mata kama a ce ita hajiya shagai da kika faɗa nan ita mace ce kamar shi yan rufa'i da ya bawa mace dufiti mu fito wanda ƙofofin shiga wanda yake su sun nuna dama already suna da sha'awa a bangaren ya zama na wanda za mu kai musu ziyara sannan kuma sura faɗin nan suna da abubuwa da yawa ƙudurarruka masu kyau to idan muka taru da ƙarfi da karfe muka jawo misali kamar abubuwan da suke gaban majalisa to idan muka yi women congress din tunda ga ƙwararrun 'yan siyasa ga ƙwararrun 'yan technocrats kowa ya gugguye a bangaren sa to sai mu ƙara goya musu baya mu haɗa abin ya yi ƙarfi. ya zamana a cikin demand din mu har mun je misali ta windows ɗinnan da na faɗa kama a ce ta ita su manyan yan ita yar siyasa nan da kuma mai halin nan da kuma su sauran mazan da suke nuna tausayi sai mu amfani mu shiga ta wannan window din da duk wani opportunity da muke da shi wani connection mu je mu samu su yan majalisar nan kuma mu yayata saboda su yan siyasan nan in ma ba su yi abu don Allah ba suna so a ce sun yi so mi yaya ta mu ce ai gashi mun zo ga abin da muke bukata muna so lalle lalle ai mana to za su yi din saboda mun zo din kuma kamar yadda ita ma wata ta yi magana idan shiru din ba zai haifar mana da ɗa ido ba sai mi idan muna magana mun zo muna cewa a bamu a bamu ba wanda zai ɗauki abu yancinka ne ya baka sai ka kwata kuma na tuno a wani taɗi da muka yi da hajiya madina wallahi ba abin da ba a wa mata a najeriya nan duk wani keta da cin mutunci mu da muke nan ma mu wanda mun tsira ne ma kenan wani abun ma sai dai mu ji labari wani abun ma ba za mu samu labari ba amma duk wani tashin hankali wallahi mace tana ciki akwai wannan wani clip da aka turo na gani aka turo min na gani na san wasu kuma watakila sun kalla wata mata ce ta kashe yar kishiyarta a katsina walla idan ka kalle ta ita kanta wannan tana bukatar rehabilitation an da ganinta ta zama mentally ta zama mahaukaciya ce kawai saboda Allah kaɗai san kuncin da mijin ya mata ba irin tashin hankali sai misali fa aure ne misali a ce za a yi ɗaki ga ɗaki ga ɗaki abin da yake faruwa a wannan ɗakin kana ji to kai ba mutum ba ne ai dole hankalin kai tashi so duk wani inda mace take an tura mu bango an takura mana an takura mana so yanzu mun kai matsayin da yake in ma ba mu wa kanmu mun fita wa kanmu mafita ba so mu kama wanda muke ganin mun tsiran mu ma ba mu tsiran ba saboda kamar yadda wata ta magana ne in ana yi ana yi suna ga sun more sun ci banza sun mutu ci gaba za su rika yi su kuma mazan nan bai kamata a ce sun zama abin abokan hamayyan ba kamata ya suna tausaya mana to amma wani lokacin mutum yana ta maka abu yana ta maka abu yana ganin ka shiru sai ya fara tunanin ma daɗin abin ma kake ji ko kuma baka da yadda zaka yi din ne so gaskiya a zahiri muna matsayin bamu da yadda zamu to amma saboda ba mu recognizing din karfin da Allah ya bamu ba su shine dai wannan solutions din way out mi kokari mu kafa wannan kungiyar mi coming up the solutions mu fitar da leadership mi identifying mutanen da zamu je mu gansu da su matan da suke nuna tausayin mata da kuma mazan da suke so su goya mana baya ya zama da mu je mu same su mu fito da wannan abubuwan da yan rafa already suka yi suke gaban majalisa mu kamba ma su mu je mu samu su yan senate din nan da yan rep mu samu mu zauna da su da shi senate president da shi wannan speaker house of rep mu ce ga abin da yake gaban kullum lallai lallai muna so ku yi kuma gashi Allah ya sa mun samu goyon bayan Voice of America mai yayata mai kowa ya ji to idan ba su dan Allah ba za su idan a ce sun yi sannan ya zama na kuma mu samu sustainability muna ta yi muna ta yi muna ta yi so wannan shi zai ba mu gaskiya kyakkyawan mafita sannan ilimin nan ba za a underestimating ɗinsa ba shi mukai mai ta karfafawa mai ta karfafawa saboda duk mace da take da ilimi akwai iya cutar da ba za a iya mata ba so Allah ya ba mu sa'a honorable asabe vilita bashir ban san ko kina da wani abu da zaki kara ba domin lokaci ya kawo jiki bismillahirrahmanirrahim a gaskiya na ji daɗin wannan zaman da aka yi a wannan lokaci kuma da alama a na ga ina tsammanin mata sun farka daga bacci <laughs> domin lokacin da mu muka fara siyasa shekaru ashirin da wani a baya babu wanda za mu je babu irin wayannan encouragement kawai mu yi mu tashi ne mu fada mu fa duk wani wahala na duniya mun sha har Allah ya kawo mana lokaci to ina ga ubangiji Allah ya ji ya amsa addu'a mu insha Allah mu da hada kai kuma a ci gaba su eh, gidajen rediyo da su na TV su taimaka su mara mana baya insha Allah goye wa matan mu matan mu suna zuwa bayan Allah ya yarda in ji bature da slide da Arab tunnel <laughs> to jama'a mun kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi a yau a zauren Eh, watsa shirye-shirye na muryar amurka da ke babban birnin tarayya abuja mata sun yi bayanai masu sosa rai idan zan ari bakin lady yasmin zakari in ci mata albasa ba abin da ba a taba ba an taɓi siyasa an taɓi zamantakewa an taɓi kiwon lafiya an taɓi harkan almajiranci an taɓi harkan aure da 'yan mata ƙanana ba dai abin da ba mu taɓa ba a yau kuma daidai gwargwado an kawo mafita sai dai daga ƙarshe dole ne dai mata mu haɗa kanmu mu so kanmu mu nemi kuɗi mu kafa wannan ƙungiya sannan mu rika kai kukanmu a dunkule ga hukuma waɗanda su ne ya kamata su ji abin da muke kuka a kai su yi nasu ƙoƙarin mu ma mai namu ƙoƙarin kamar yadda lady yasmin ta faɗi ba za mu zauna mu saki jiki mu ce gwamnati dole komai sai gwamnati ta yi mana ba idan muka tara taro sisin nan da hajjiya hawa bukar ta faɗi tun da yanzu har zuwa shekara 2023 dai ba a rasa samun wasu kuɗaɗe masu tsoka ba da mu ma kan makila mu tsayar da mace guda da za ta tsaya takara a ko'ina mu taimaka mata mu mara mata baya mu tabbatar cewa haƙar mu ta cimma ruwa. To a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala. Dukkan ku mata da kuka zo, muna muku godiya cewa nan gaba kam ba za mu bari a haka ba. Dole mu sake neman ku saboda mu ci gaba mu ɗora a inda muka tsaya domin yanzu ne muka fara wannan yunkuri yanzu ne muka fara irin wannan zaure da za a ce mata zalla za su so manya-manyan ku da ku masu mukamai ku zo ku wakilci sauran matan ku bayyana damuwoyi ku kuma fito da mafita saboda haka muna muku godiya kwarai da gaske a madadin muryar amurka baki daya wakiliyar sashen hausa Hauwa umar da aisha mu'azu da injiniyoyinmu na yau Benjamin Gawan da Salihu Awali Salihu da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na jara gama shirin nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma gasa da Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barka mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Shirinmu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko za ka gabatar da kanka? Uh, sunana Muhammadu Indimi. ana cewa alhaji muhammadu indimi alhaji muhammadu indimi eh, shin kai mutumin jihar maiduguri ne ko daga ina aka fito su babana su suka kafa maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihinsa daga gezawa suka zo da mahaifin shi lokacin babu maiduguri eh amma ba maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zaune suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa maiduguri da yake background din shi na kano ne sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar hausawa hausari kenan su suka zo suka kafa ni dan hausari ne amma komin shi ba za ka ce shi ba haushe ne ba a typical babbare to wasu kuma suna danganta ka menene alaƙa ka da jihar gombe ƙauna da zumunci saboda abubakar hashidu allah ji kanshi da sarkin gombe shehu abubakar shi ne alaƙa ta da gombe shi sa gombe take second home a wurina Eh, to gashi nan a jihar maiduguri ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi saka su abu ko muhimmancin ilimi da wannan kamar yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa wallahi abu ne mai sauƙi jarrabawa ce daga allah saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan to sai mu nemi yafiya a wurin shi ka mai da hankali ta harkar bangaren ilimi me ya baka me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalinka ta wannan bangare sosai eto eh ka san kamar yadda na gaya maka lokacin da na tashi iyayena ba su da halin da za su sani a makaranta shi sa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba kamar yadda ka ce ya gwagwarmaya gwagwarmaya ta sa dole survival ina ji mutane suna magana da turanci ina paying attention da haka na koya kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu da haka na koya ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba shi yasa na san abin nan yana da amfani yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta kur'ani yara ƙanana za ka ga yaro ƙanƙani mai shekara shida zai tashi ya karanta maka bakara da tsakiyar ƙur'ani sai kai kuka yanzu muna nan muna faɗaɗa wannan wurin yanzu suna primary school muna gina musu junior secondary da senior secondary to ita wannan makaranta a ina take tana nan a maiduguri tana kallon gidana saboda ina sha'awa in shiga in ga me suke yi Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale.

yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.